Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku daga nan studio Kalangu a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu kada kuma ta da studio Kalangu tana da wannan muhawara ne domin gaito ma'ilmanta masana waɗanda muke tattauna da su kan abubuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki muhalli kiwon lafiya ilimi da dai sauransu domin amsa tambayoyin da masu saurari suke aza a kodayaushe yaushe kada kuma ta kuma studio kalangu tana hulɗa da gidajen rediyo 38 a yankunan wannan ƙasa tamu guda takwas a yau ma studio kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi 'yancin samun ilimi ga yara masu nakasa a nijar ci gaban da aka samu da kuma ƙalubale da abin da ya kamata a yi a nan gaba domin kyautata makumar waɗannan yara kada kuma ta dai a nan ɗakin magana ina tare da baƙi da za su halarta a cikin wannan muhawara ta yau amma nan ɗakin magana ni ne ma. malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To madalla kamar da na bayyana muku dai 'yancin samun ilimi ga yara masu nakasa a Nijar ci gaba da aka samu kalubale da kuma abin da ya kamata a yi a nan gaba domin makamar waɗannan yara. Mu riƙe dai da kyau samun ilimi wani muhimmin 'yanci ne ga kowane yaro da ya kai shekarun zuwa makaranta ba tare da wani bambanci ba. Wannan 'yanci ya ɗauko tushe ne daga dokokin ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya haka kuma daga kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ta ta Nijar na jamu jamhuriya ta bakwai bisa kudurinta mai lamba sha biyu da shi da shayi na ɗaya da ke cewa kowane na da 'yancin rayuwa yana da 'yanci game da samun kyau lafiya da natsuwar jiki da kuma ta hankali samun abinci mai tsafta cikin wadata samun ruwan sha masu tsafta samun ilimi da kuma yanayi na kwarai kamar yadda doka ta ce yaron da ke da matsala ta nakasa shi ma ya kamata ya kasance yana samun waɗannan wato 'yanci da doka ta bada a tsawon wannan muhawara za mu ƙoƙarin sanin ci gaban da aka samu da abubuwan da aka yi game da 'yancin ilimi na yara masu fama da nakasa a Nijar. Haka kuma za mu magantawa kan muhimman kalubalen da ake cin karo da su waɗanda ke hana ruwa gudu wajen aiwatar da doka da ke da nasaba da 'yancin samun ilimi ga yaran da ke fama da nakasa. Haka kuma za mu mai da hankali kan hanyoyin da za a bi domin daidaita waɗannan matsaloli na ɓangaren yara da kuma ilimin nasu. A nan ɗakin magana ina tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka haɗa da, da Rahinatu suna mambata ƙungiyar ONG murna yara da kuma Malam Sumaila Farka na ƙungiyar bunƙasa ci gaban mutane masu raguwa ilimi sannan kuma idan kuma ya zo dai za mu kasance tare da Madan Abdullahi eh, Maryama shugabar eh, reshen ilimi ga kowa a cibiyar makarantun firamare ta wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Bare an ci waka a baki mai ita ta yi daɗi. Assalamu eh, alaikum. Assalamu rahmatullahi barkatu. To bari in fara da kai Malam Sumaila ka gabatar da kanka da matsayin naka. To ni dai cikin kungiya ANPP dai ni sekretar general ne. Mm. Kenan maga Magatakarda haka. Eh insha Allah. Eh, to madalla eh, to bari in dawo kan madan Rahinatu suna sai ku gabatar da kanku da matsayin naku. Madalla na gode sunana dai madam Rahinatu. na Musa Sunna. Mhm. Ni ne mai rike kuddi a wajen kungiyar murnar yara da aka ce murnar yara. Na'am. Eto eh idan an ka muka ɗauki wato wannan maudu'i wanda ke bayani kan samun ilimi ga yara masu fama da nakasa a Nijar ci gaban da aka samu da kuma kalubale da kuma abubuwan da ya kamata a yi a gaba domin makomar waɗannan yara. Bari su da kai malam wato Sumaila eh, shin ya kake ganin wani al'amari na ci gaban ilimin kasasu a cikin wannan ƙasa mu a gurguje. To alhamdulillah eh, kan in ba da amsa so nike da ku in gaisa. Mhm. Don so uku kenan da studio Kalangu take gayyake mu. Mhm. don sai dai mu ce Allah ya saka da alher kuma Allah ya bude hanyoyi. Amin. Biyu wajen na kasa a nan Niger irin biyar muke aiki da su. Mm. Akwai wayanda ba sa gani, mhm. kamar makaho ko mutum da bai ya gani sosai. Akwai kurame, Mm-hmm. wayanda ba sa ji ko ba magana mm-hmm. ko matsalolin guda biyu sun ba da randevu ga mutum guda akwai guragu mm-hmm. akwai uh, wayanda hankalinsu ya motsi kadan ko suna da ragen eh, eh, ilimi kuma bandin wannan akwai zabiya to tare da su muke aiki wajen inci na ilimi sai dai mu ce alhamdulillah amma kun san kowane irin abun ne aka samu cikin duniya in ana sauka ruwa in ana samu eh. sai a yi wato ana ca dai ƙari ba yakin daɗi kwarai kwa e, wajen inci bisa karatu da makafi aka soma a niger hmm. yanzu ya zama kamar shekara hamsin da shidda hmm. da aka fara na da yara guda uku Me a lokacin nan a Nijar babu kungiya ko guda kuma balle a kawo zancen lokal. Sai Najeriya ne aka kai su. Kuma wata kungiya ta Krista ita ke ta ɗauke su ta kai su. ta ɗauki nauyi ta kai su ta a Najeriya eh. domin samu ilimi. Eh, to, eh, shekara dubu da dari tara da saba'in da hudu an kafa kungiya ta makahi ta fari. Na'am. Shekara biyar kenan dubu da dari tara da saba'in da tara aka bude lokol na yara makafi. Na'am, ta farko a Ta farko a Na'am. Shekara dubu da dari tara da tamanin da tamanin da ɗaya an bude ekol guda uku na kurame. Guda a Nyamai, mhm. guda a Damagara, guda a Maradi. Bayan wannan wazan shekara dubu biyu aka fara don an gani e, duk ekol babban ekol da aka bude bisa isa a tarbe du yara sai aka bude cikin ekol na kowa kalasosin da ke tarbe irin wannan yara yanzu a niger eh, cikin jihar-jihar da yawa akwai inda ake tarbe yara makafi ko kurame yara guragu su bisa bukata a bude musu nasu ekol eh, don su matsalan tahiya ne daga gida zuwa lokola daga mm. lokal zuwa gida koko cikin class suna iya su bukatan hili don su ta yi da velokinsu mm -hmm. koko a sabko tablo inda su ma za su samu dama su yi rubutu daga baya a shayo tablo sama bandu wannan suna gani suna ji suna magana don ku ba damuwa To madala. An ce mana madam Abdullahi Maryam ba ta samun damar ta zo a nan ɗakin magana amma muna da ta da ita kan layi. Eh salamu alaikum madam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi To madam madam Abdullahi Maryama sai ku ba mu uh, uh, sunan ku da matsayin ku a daidai wannan lokaci. To madalla na gode studio kalangu. Ni suna na madan Abdullahi Maryama ina ministar kin da yake kula da karatun yara. Mhm. Ministar kin education. Na'am. A division wadda take kula da karatun yara masu nakasa gaba daya a Niger. Na'am. To eh, takameme shin ya matsayin yara nakasassu a fannin ilimin su a cikin wannan kasa ta Nijar idan ka duba yanayin su a wannan lokaci da muke. To Eh, yara masu nakasa dai kamar ko kamar sauran yara duka wanda ba su da nakasa su ma suna da yanci su je lakwal suna da yancin da za a karantar da su suna da yancin da ya kamata dukkanin abin da ake ma yara wanda ba su da nakasa su ma a musu. Mm-hmm. To saboda wannan Nijar ta sa hannu a bisa kan takardu da yawa wanda suke cewa da gwamnati ya kamata ya kula da karatun yara a cikin kasar shi. Karatu na kowane yaro cikin kasar shi kenan yara masu nakasa suna Na'am. saboda wannan matakin ne da gwamnati ta sa a hannu a kan shi aka fara karantar da yara masu nakasa tun a alif dubu da dari tara da saba'in da tara. Mhm. Kahin alif dubu da dari tara da saba'in da tara babu wata lakwalwa da take ɗaukan yaran masu yaunin yara masu nakasa mhm. a Nijar. Na'am. a wannan shekarar ne aka fara da yara makashi. aka bude ikon eh, niyya wadda take kula da yaran makahi mhm. a shekara alif dubu da dari tara da tamanin aka buɗe ekol mai kula da yara kurame a nan niyame wadda ake ce ma ekol hassan bana ba yanzu sannan a tamanin da daya aka bude makwalkin mai kula da kurame a zandar da maradi ana zuwa ana shawarwari bisa kan karatun yara masu nakasa hal aka yi wani taro na daka cikin taron nan aka gane da cewa bai kamata ba yaran nan a bar su su kaɗai cikin lakwalkin tunda tun duk lakwalkin nan da muke gaya muku kamar ekol sola abdurrahman yaran suna cikin lakwalkin su ne su kadai suna da mushannin su an ba mushannin su horo da kayan aikin su su kadai suna daukan karatu bai kamata ba tunda yara ba su koyan zama da jama'a kuma yara an sa su sun yi nisa da iyayensu da yan uwansu da kannuwansu da yara makwabta abokansu kenan sai aka yi shawara aka ce yanzu a dibo wata hanya wadda za ta zamanto yara suna kusa da iyayensu kuma suna zuwa nan a lokacin nan ne a alif dubu biyu aka fara budewa da muke ce ma class integratrice a cikin lakwaloli cikin lakwal sai a bude class guda sai a sa yara ko makahi ko kur'ani in aka sa da makahi aka fara in an sa su mushannin su a ba su horo a kawo musu kayan aiki a karantar da su shekara uku zuwa hudu kenan a shekara CAD in sun kai CAD sai a gama su tare da yara wanda ba su da na sai su ci gaba da lakwal bisa kan wannan gwamnati ta dauki mataki da yawa ministan education ya dauki mataki da yawa don saboda yaran nan su yi karatun su ya tafi da kyau ana horar da mushanni ana kawo musu kayan aiki kuma ana an muka dora wani sistem wanda ake cema na metir itineran mushe ne wanda ya kware akan karantar da yara masu nakasa shi yake bi yaran nan in sun shiga tare da wa'ancan yara wanda ba su da nakasa yake zuwa yana ƙara kawo mamushin su taimako bayan horon da aka bashi don saboda karatun su ya tafi da kyau. Na'am eh, madan eh, Abdullahi Maryama eh, kenan ana iya cewa a wannan kasa ta mutan kowa dai yana samun ilimi yadda ya kamata. Wani bambanci. babu bambanci kam abin da ya kamata da bisa kan takardun da nishar cin gaba ɗaya ta sa hannu bai kamata ba a yi bambanci kowa yana samun karatu amma kun san duk abin da aka fara shi ana tahi ana samun matsala ana gano matsala ana ciwo kanta abin yana tahiya ana gyarawa haka ne ake to shi wannan karatu na yara masu nakasa da aka fara shi lalle akwai matsala ana zuwa ana gyarawa hal aka zo 2006 da aka zo 2006 a lokacin na akwai wani eh, wata kungiya mai zaman kanta jikaf international da ta zo suka haɗa hannu da ministan mai kula da harkar karatun yara suka fara eh, education inclusive wanda ake cewa don su da a ɗauki yaro a sa shi tun sai e tare da abokan shi su fara karatu tare yaro yana gidan su zo da abokan shi lakwal su koma gida tare kurkin su ta lakwal ɗaya klaskin su ɗaya amma wannan abu da aka fara shi sai aka ce kuma sai an ɗauki wasu matakai wanda za su gyara yanda yaro zai yi karatu. matakan da muka ɗauka shine muka ɗauki wani kundi mai mataki bakwai cikin matakan nan bakwai akwai gyara da yawa wanda ake mm. kawowa wanda yaran za su ji daɗin karatu gyara na da muka ce sai an yi waye kai sosai tunda yara ba su saba ba da ganin makaho a su saba ba da ganin kurma a lakwal kenan sai an yi waye kai a wayewa uwayen su kai don su kawo su lakwal a wayewa mushinan su kai don su eh, dan su yarda da rike su a cikin kilas a wayewa yara abokan su wanda ba su da nakasa kai don saboda su rika taimaka musu kuma su yarda da su a cikin lakwal ke su yi karatu tare da su wannan shine mataki na fari mataki na biyu sai an nemo su inda suke yaran wannan muna ce ma abin identification tunda Eh, uwaye wani bi in sun sami yaro mai kasa ɓoye shi bisa hudo shi kenan ya an nemo su a wa a diba cikin lakwal a ga yara wanda suke da matsalar eh, gani ko kuma a gida waɗanda suke sun kai lakwal amma kuma ba a hudo su ba aka kai su lakwal in an ɗauko su a kai su likita a diba su a gani a kai su wurin likita ya diba su ya gani wannan lalle ciwo ne wanda za a mai magani ya warke ko kuma na kasace wanda za a yi rayuwa tare da ita in an tabbata na kasace wanda za a yi rayuwa tare da ita kenan akwai Eh, wani kwamite da aka sa mai eh, a cikin shi akwai edukatar specialize suna diba su gani wace lakwal za a kai yara suke faɗin lakwalkin da za a kai. shi. Eh, to madam Abdullahi Maryama shin a yanzu a halin da ake ciki wane ne adadin yara da suke cikin wannan matsala ta nakasa da suke ta da suke samun ilimin su a daidai wannan lokaci? Wato kawai adadin nasu a yanzu ko ana iya kiyasta su? adadinsa a ƙarshen lakwal wadda ta ƙare wanda muke cikin zaton ta yanzu da muka yi rafkana a kowace jiha kowace region da aka yi rafkana duka gaba ɗaya da muka gama muna da yara dubu takwas eh, eh, Eh, yara dubu takwas da ɗari biyu da arba'in da hudu kuka bayyana ko? Da arba'in da biyu. Eh. Eh, to, madam ku tsaya kan layi za ni sake dawowa gari ko kahin in dawo a nan ɗakin magana domin in azama wato maran rahinatu shin ina ne wani zaɓi ne tsakanin wato samun ilimi ga kowa ta hanyar su ta yi sauran 'yan uwansu 'yan makaranta da kuma keɓaɓɓar wato makaranta wadda za ta kasance tasu wadda ta dace da su shin ina zaɓi kan wannan al'amari to da farko dai na gode ma studio kalangu da ya bamu dama mu taho mu hwade abin da a cikin ranmu mhm. na farko dai kamar da waɗanda suka huce suka gayi e, eh, karatun yara masu nakasa dai an hara da education specialize mm. aka ta ga education integratrice yanzu muna education inclusive mm. education specialize shine kamar a dauki yara masu nakasa iri guda eh, ko makahi a aje su bangare guda ana ta tahiya ana ta tahiya to an ga akwai matsaloli da yawa mm. na harko dai yaro sai kaga yaro ya hita da eh, kaman miliye familial mm, ya hita daga cikin iyalan shi mm. yaro bai so ya koma ma gidansu na harko na mm-hmm. biyu ko mun san yara su suke kwana su suke kin abinki kuma ba su da hali wanda ake ba su daidai su da sauransu. Mm. To abubuwan nan da yawa yasa aka ce to bari a fara da education integratrice da a mm. gani in ana samun ci gaba. Na'am wato kamar ana nufin kaka. Education integratrice shine kamar a dauki class guda cikin mm-hmm. unguwa wanda yaro yake mm. sai a dauki kamar yaro uku ko yaro hudu a dauki metir wanda ya iya ya kware mhm. cikin karatun nan nasu a sa su cikin lakwalkin nan yana koya ma yara su yi yan nan dozan turwazan ana cewa a yaro ya iya birai in birai ne in langido sun yi ne yaro ya mm. iya sai a maida su cikin wa'ancan yara mm, kamar sauran eh, yara wanda ba su da nakasa wanda ba su da nakasa kuma cikin lokal in nan dai eh. to wajen nan ko aka samu masaloli kuma kamar in mun diba masaloli wanda akwai yara ba a yara wanda ba su nan kasa ba isan su ba aiwa da kansu ba yadda za su zama tare da yan uwansu ko da suna da nakasa haka to kuma metir wanda a akwai ba su samu horo da yawa mhm. bisa kan karatun wa'annan yara na biyu gwamnati bai gyara wurare kamar eh, su ramp da ke cikin mm, class wato hanya su da in ka bisa velo yaro na da velo madalla ko a gyara kur na ekol in akwai kasa ko makaho ko a gyara wani turu haka cikin lokon mm. kuma tablo ya kamata a maida su har kasa mhm. ta yadda kowa dai zai kowa zai gani mm. kurame ya kamata a maida su gaba mhm. duka wannan abubuwa muka gani akwai akwai matsaloli da yawa mm. yanzu sai aka ce to tun da deja an fara an ka ce za a gyare-gyare lakwal da mi ba a maida su gaba daya tun na harko ma mm. su fara tun jarren nan fanne in sai i ne su fara tare yanzu muna cikin wannan fas da aka ce ma education eh, wannan mataki na uku kenan mataki na uku shine education inclusive kamar a maida kowa wuri guda daidai. Daidai kuma gwamnati ya dauki wani dekire da yake duk yara har shekara goma sha biyu yana da inki a sashi lakwal yaran na kasa har shekara goma sha shida mun mhm. samu wannan eh, eh, dekare da gwamnati ya bude yake a yara ko yana da shekara goma sha shida ya kamata a sasu su a sasu su ekol na'am to na ke muku akwai masaloli kamar sensibili waye wa kai na jama'a da yara da su malaman su kan kansu da malaman su da yara da yan uwan su mm. to nan ne muku kungiyar murnan yara sai muka gani ya kamata mu ma mu kama ma gwamnati da yaran nan don su samu su ma su ki gaba kamar da wanda suka kafe kungiyar murnan yara su ma sun mm. samu gaba na'am eh to yanzu madan tambayar da nake so in shin akwai gyara mu an ka kawo sauki ga su waɗannan yara su sami ilimi yadda ya kamata ba da ba ta da wata matsala ba baya ga waɗannan matakai da aka ɗauka na gyara wuraren da za a yara za su bi ko da sauransu baya ga su babu wasu matsaloli da gwamnati ta kamata ta gyara domin waɗannan yara su san dai ana kula da su kamar sauran yara. To madalla akwai da yawa kamar mun ɗauki material wanda yara suka karatu da su mm. gwamnati ya kamata ya kara musu gwamnati na gayi amma ya kara musu mm. muna so ya kara kuma formation an fara cikin laizekol normal ya kamata a ci gaba da shi mm. a ɗauki modil da yawa a koya ma kamar da laizan sanyan su ma su samu in mun ɗauki bangaren sensibilisation tun gida ne ya kamata a yi ma yara sensibilisation a mhm. waya musu. Eh to madan tun da kin ce batun waye kai bari dawo wajen malam farka Sumaila. Malam farka shin waɗanna eh, tauye haki ne ko kuma wani nuna kyama ko bambanci ne ake waɗannan yara suke cin karo da su a rayuwarsu ta yau da kullum. To ka san komi an ce shan hura luddai luddai ne. Mm. Eh, mun yi zancen makafi mun yi zancen kurame mun yi zancen guragu hmm. eh, akwai matsala da yawa wajen zabiya da wayanda adda raguwan ilimi hmm. eh, wajen zabiya ka sani su matsala guda biyu gare su hmm. akwai fata in rana ta buge su kuma akwai na gani don idanunsu babu abin nan bakin nan in aske ya shiga eh, idanunsu bisa ga komai Wato dai suna da matsala suna da matsala guda biyu muhimmanci wanda ta eh. kamata a dauki a yi la'akari da su. To banda wannan kasan cikin uh, rayuwanmu mm. a galgadi sai a ce eh, wannan zabiya ne mm. wannan ma shi babban matsala ne kuma mm. shi ga sa yaransu da yawa ko in an sa su ga lokol bisa hanya suna fita. Don bisa iya su yi aiki da rana. Wato ba su jure ma eh, kai eh, rana. Mm. Eh, haka nan ne. Wajen yaran da adda raguwan ilimi su ina iya ma in ce ba a fara ba. An fara da wasu ne yanzu ko in ana so a yi awo. A mm. ga daga inda an ka tashi daga yau abin da an ka yi. Na'am. Um. To, don su. kashi-kashi ana iya a samu kashi ko uku ko hudu mhm. masu karamin masala masu masala na saka kuma masu babban masala na'am eh, eh, abin da nake so in sani shin suna samun kyama daga 'yan uwansu yara ko kuma daga wajen mutane saboda idan ka duba wai muna so mu je a gurguje cikin wannan wato tattauna saboda lokacin namu eh, da yake ba da yawa ni amsa da zan baka na'am banda ayyuka da aka yi shekara goma da suka wuce mm. da zuwan 'andikafa international kinnan mm. ba ni iya ma in baka amsa bisa incin mm-hmm. irin wannan yara. Eh, to me yasa don gwamnati ba ta ɗauka mataki ko guda ba bisa mm. alhali kuwa cikin constitution akwai incin nasu mm-hmm. ban banda constitution akwai eh, inci mm-hmm. da United Nation. Mm, wato Majalisar Ɗinkin Duniya. Duniya mm -hmm. ya ba su. Mm. Akwai wata takarda ma ta Afirka duka -hmm. shart. -hmm. Tarayyar Afirka kenan. Akwai inci da aka ba su. Wato wato sun tanadi dai wato dokoki na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya wanda ya kamata a kula a kiyaye su waɗannan yara. Amma da muka bincika mm. don mun so mu yi uh, mu bude ekol. Mm. Ko in an bude babu ma'aikata da za su kula da su. Mm. Don yaro guda yana bukata kamar mutum hudu ko biyar mm. da za su kula da shi. kana ganin wannan yana yiwuwa saboda yan kadibe yanayin wannan kasa tamu waɗanda ma suke da lahiya bu samu wannan mutane wanda za su kula ba su ilimi takamaimai to balantana kuma su waɗannan yara masu raguwa eh. in ba ka gani yanayin cikin yanayin ƙasar ne yake kawo haka. Ka, ga kullum in eh. ana magana sai a ce ƙasa na bukatar kowa. Na'am sosai. To in kasa na bukatar kowa ya kamata kasa ta ba kowa incinsa. haka. Ka gane ko? Na'am. Mu ba mu ce a cika komi ba kan a fara. Wato ai bakin gwargwado daidai ruwa daidai tsaki. Eh. Na'am. Don <laughs> shi, muke so kamar mu lokacin da muna muna etudiant. Na'am. Gwamna gayi eh, sari mm. a ce bana muna so likita kaza, mm. muna so psikolog kaza, mm. muna so mushan lokal kaza. don ne ba a tuna da su a yi eh, a ba da horo bisa kan wannan don su ma a ba su dama su ka duba duba shekarun ba da wannan lokaci ai akwai dan sauyi ko akwai dan ci gaba idan an ka diba ko mu duk wayanda suka soma wannan aiki mm. kamar masu zama da kansu ne mm. akwai doktor Bari da ya fara bai kai ko ina ba mm. akwai Pelikan har yanzu dai ni dai ban ga yaro guda da ya fita daga Pelikan da an ce gashi shi na lokal. Hmm. Akwai pamesdi shi ma ya rufe. Akwai kwanakin baya akwai wani likita da ya zo nan psikolog hmm. su sun fara shekara hudu biyar me kamar yaro goma ko goma sha dai a gare su. Nan ma ya ce akwai matsala. Mu mun so mu yi yanzu akwai babban takarda da muka shirya. Muna so da yardan Allah Allah ya bamu hili. Mhm. Mu samu dama mu kafa irin ekol me ba ni yaran mu kawai mu za mu tarbe wasu yara ma don na 'yan ƙasa duka eh, eh, na 'yan ƙasa da ke eh, da wannan matsala ko da masu lahiya to madalla mm. malam zan dawo gare ka barin kuma madan abdullahi Mariamu ko kuna kan layi ina kan layi. Eh to muna so mu ji waɗanne dokoki ne wato na alƙaluman da dokoki wanda suke taimakawa Nijar ta amince da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a game da kare da ba da ilimi ga waɗannan yara eh, eh, a cikin wannan ƙasa ta musamman ma yara masu fama da nakasa? To, kahin in kai ga ba da amsa ta tambayar taka zan gyara a wata magana wadda Regina ta yi bisa kan cewa eh, an sa hannu bisa wata takarda wanda yaro ne nakasa har shekara goma sha shida yana iya zuwa lakwal. Ba sha shida ba ne shekara goma sha biyu. Eh, an sha biyu sha biyu ne kenan yaro ne na kasa har zuwa shekara goma sha biyu eh, yana iya zuwa lakwal sai iya a rubuta shi maimakin waɗancan wanda ba su da nakasa da ake rubuta su a shekara shida bakwai zuwa takwas shi ko ya kai sha biyu ana rubuta shi a sai na'am to bisa kan dokoki da Nijar ta sa hannu a kan su. Mm-hmm, eh. daga alkwara bisa kan me ake ta mataki na farko eh. na kare hakin dan adam sinan mm-hmm. wannan yara masu nakasa su ma suna cikin shi akwai mataki na biyu a takaice bisa kan doka wanda take kare hakkin eh, mutane masu nakasa gaba daya wanda ake ce ma shi. akwai eh, mataki na uku wanda yake mai kare hakin yara convention relative au droit des enfants duka wannan matakai ne waɗanda suke a cikin constitution mata Nijar an yi zancen eh, kare hakkin yara masu 'yan ƙanana da akai kai gwamnati yana bisa kan wuyan gwamnati da ya karantar da su da akai kai akwai mataki da yawa wanda Nijar ta sa hannu a kansu wanda suke cewa da ya kamata gwamnati ya ɗauki yaunin yara dukkanin Nijar a koyar da su a kai su lakwal a koyar da su to da wannan matakan ne ministar mai kula da eh, karatun yara yake aiki shi ya sa ake na ana ta gwagwarmayar yadda za a yi a gyara yara masu nakasa ga baki ɗayansu babu bambanci su rika zuwa lakwal kan wannan da ana bisa rahina ta yi zancen formation ta yi zancen horo da ake ba mushina tun da karantar da yaro mai nakasa kurma gurgu eh, makaho da gurgu duka yana buƙatar horo na musamman banda horon da mushina za su fito da shi daga ekon normal kuma sai an ba su horo na musamman ya wani yara masu na kasa a cikin kilas ana ta iya kokari saboda wannan ma ministar mai kula da harkar karatu ya ɗauki mataki akwai wani modul da ake karantar da education inclusive yanda ake ɗaukan yanu yaro mai na kasa yanda ake koya ma mushina bright su yanda yadda ake koya ma yara makahi da yadda ake koya ma yara kurane wannan aka kai shi cikin ekon normal ekon normal nan ne ake horar da mushina mushinan lakwal yana yanzu duk mushinan lakwal wanda za su huto a shekaru masu zuwa daga ekon normal su huto su fara koyarwa za su huto da ilimi na ɗaukan yaunin yaro mai na kasa wannan gwamnati ya yi wannan kokari su zancen kaya yanzu shekara biyar kenan da gwamnati yadda yake sayan kaya kayye da duk da arduan da lakirai na yara wanda ba su da nakasa haka nan ake siyowa kayan yara masu nakasa ana rarraba su cikin dukka ekol ta Nijar wanda aka sa akwai yaro mai nakasa wanda yake da bukata. Tunda in ka ɗauka kayan da yara makayi suke karatu da su suke aiki da su akwai eh, tableta akwai kwanson akwai wata mashin da ake mata mashin karfi mashin kin nan guda ka ɗari biyar ɗai. Amma a yau babu ekol a Nijar inda ke da yaro makaho inda babu mashin kin. madan eh, abdullahi kenan ana iya cewa wato eh, kwalliya tana biyan kudin sabulu a game da yadda eh, magabata ko kuma wannan bangare naku yake kula da makomar su waɗannan yara masu nakasa a cikin wannan ƙasa ta mutan jara a game da ilimin nasu ko ina muna iya bakin kokarinmu duk abin da aka fara an samu matsala a cikin shi kenan ana ta ne ana gano matsala ana neman yadda za a yi a ciwo kanta. To kun yi magana eh, madan ina ina so bangin cilin fashin ku ba kun taɓo matsaloli shin kuna ai zai na mana wasu daga cikin matsalolin da ake cin karo da su a daidai wannan lokaci kun yi bayanin kan kayan aikin su wanda wasu kayan aikin ma suna da tsada a wannan kasa ta ta Nijar amma kuma ai ya kamata su ma kamar yadda sauran yara suke da samun ilimi su samu ko. Haka nan ne matsala ta farko da muke fuskanta yanzu Eh, yara masu nakasa masu taɓuwa hankali wanda eh, karantar da su har yanzu ba a ciya ba a fara ba tunda kishi hudu ne muka kasa su yara kishi biyun nan wanda eh, wannan na kasa su bata yi yauni kwarai ba suna zuwa lakwal ana samun cikin lakwaloli amma akwai kishi biyu na ƙarshe waɗanda har yanzu gwamnati dai bai fara ɗaukan yaunin karatun su sosai ba ƙungiyoyi ne suke ɗaukan su su ma ƙungiyoyi ba dai karatun yadda ya kamata ba ne ba ake musu ana neman dai yadda za a yi su samu yadda za su kula da kansu su samu yadda za su samu hulɗa da sauran yara da sauransu amma kuma wannan ma fannin ba mu kyale shi ba muna nan muna shawara da mu da masu kama ma ministiyar na mai kula da harkar karatu masu eh, goya mana baya masu hannu da shuni muna nan muna ta shawara cikin kwanakin ga muna bisa kan aikin za mu yi wani gamamman taro wanda zai hada dukkanin mutanen da suke iya sawa hannunsu a ciki don saboda yaran nan su je lakwal su samu karatu su samu kulawa kamar sauran yara. Eh, to an yi shi wannan taron muna sa ran za a samu in an kare taron na a samu hanyar da za a yi a ɗauki mataki yadda yaran nan su ma za su ba su hakkin su kamar sauran yara. E da yake muna kan layi da ku tambaya ta ta ƙarshe ya kuke ganin makomar waɗannan yara a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar kuma wani kira kuke ma uwayensu waɗannan yara e, kan matsalar ta 'ya'yan nasu da kuma yadda gwamnati ita maza ta e, yi nata ƙoƙari na ganin sun sami ilimi kan sauran 'yan ƙasa kamar sauran yara. Makomar su alheri ne tunda a cikin yaran da aka ɗauka aka fara karantar da su yanzu akwai masu ilimi sosai da yawa a cikin akwai mushani da yawa akwai likita akwai su a asambile da kanta akwai su akwai su sosai sun samu horo sun samu aiki suna aiki yadda ya kamata banda wannan uwayen yara kiran da zan yi a gare su kar su ɓoye yaran su huddo yaran su su rika kai su lakwal su kai su lakwal su bada tunda yaro in yana gida a ɓoye ba a sanin da kai shi kenan balle a bashi hakin shi uwaye kenan mataki na farko uwaye ne ya kamata su huddo yaran su kasu boye yaran su kai yaran su lakwas shine kiran da zan yi zuwa ga uwaye Madan Abdullahi Maryama eh, mun gode da wannan taimako da kuka bamu kai tsaye a cikin wannan mahara da ta shafi batun 'yancin yara na samun ilimi waɗannan ƙalubale na ake cin karo da shi waɗannan ci gaba ne aka samu da kuma makomarsu a nan gaba. Mun gode da wannan gudunmawa da kuka ka bamu. Mu ma mun gode kwarai da kuka bamu dama muka yi zancen abin da yake ciyen mutuwa a kwarya sosai. To na gode madan. Madan Abdullahi Marama kenan shugaban reshen wato ilimi na ko zuwa ga kowa a cibiyar wato ilimin um, firamare a wannan ƙasa ta mutanjar da a nan ɗakin magana eh, malam sumaila farka akwai wani ƙarin bayani da za ka yi kan bayanin da madan abdullahi maryam ta yi to abin da zan kara ɗaya dai yanzu ya zama shekara arba'in da gwamnati na ɗaukan yauni biyal duk metrori da ke mm. kula da yara masu nakasa mhm. alhamdulillah banda wannan ekol guda ukun nan da aka fara da su har yanzu kowace shekara lokacin zuwa lokaci gwamnati na ba da abinci bakin kokarinsa don a ci da yara mm. wannan kuma ina gani ya kamata a hodi banda wannan eh, metrori da yawa da hannun gwamna sun tai kasashen waje don a ba su ilimi amma wadda muka haɗin nan yanzu kaga ta ce yara jika takwas da dari biyu da arba'in da biyu ne wato tana nufin dubu dari takwas da dari biyu da arba'in da biyu eh. haɗa am sun zamce nan kashin uku cikin kashin dari hmm. to eh, kashin tasa'in da bakwai kin nan da me za a ci da su hmm. kaga inda masala ce ya kamata mun san gwamnati ita ka dai ba ta iya ɗauka ɗan yauni. Hmm. Kungiyoyi ma ba sa iya sai dai an hadu a tamtam na a gani kowa mai agonarsa hmm. don ya kawo nashi gudunmuwa. Mhm. In an yi haka, insha Allah mun ga inda zamu wato kana nufin da makomar waɗannan yara za ta kasance mai kyau idan gwamnati tana eh, kawo tata gudunmawa tare da sauran kungiyoyin da ke aiki a wannan bangare eh, kenan makomar ta waɗannan yara za ta kasance mai kyau ana ka ra'ayi ya kamata sai an yi gayya mm. <laughs> ba a yi gayya ba bayyayi wato kowa ya kawo tashi gudunmawa kwarai mm. kuma Eh, da zu sun ke shekara biyar kenan da gwamna na ɗaukan yaunin kayan aiki gwamnati mm. amma wannan na primary school ne mm. wayanda ke yi secondary school mm. har yanzu ba da kuma waɗanda ma suke eh, jami'a haka da su ba <laughs> to akan ce ana samun matsala ga yaran da suke da nakasa waɗanda suka ƙare karatu samun inda za a shigar da su yana kasancewa matsala shin shi ma nan matsala ce akwai ta ko babu akwai ta amma ta rage mm. don menene yara masu nakasa mm. in suna girma matsaloli na rage wani ka gane ko don sun fahimta juna ilimi ya karau mhm. komi da komi ya zo daidai sun zama lattizawa su da kansu suna ɗauka matakai da ya kamata don su samu afu a cikin karatun mhm. su karatunsu eh. amma ya kamata dai har yanzu a duba wayanda ba a hara da su ba wayanda adda raguwan ilimi eh, da zubekin nan mm. a duba matakai da ya kamata su ma a ba su dama. Ito eh, da kuna dukan gayin waɗannan bangarorin al'ummomi da suke da nakasa, amma ban shi koyi magana kan kutare ba, shin su wannan bai shahi su ba ne? To, ka san kutare in ka duba. Mm. Ko ina in ga kutare latizawa ne. Wajen yara da wuya mm. a ga yaro. da ya kutarta kutartaka yasa yake da kutarta. shi yasa su babu babu dai eh, matsala kawai akwai kungiyar su eh. amma a koya musu hannu saka wani abu ko menene amma ba wajen karatu ba sai dai in ana so a kula da yaransu. Mm. To na gode bari da wajen madan Rahinatu Rahinatu shin a dunkule wannan ci gaba ne an ka samu a game da wannan makoma ta yara da ilimin su musamman wannan bangare na eh, yara masu fama da nakasa waɗanne ci gaba ne kuke gani an samu a wannan ƙasa tamu. Wallahi ci gaba da za mu ce mun samu ci gaba da kwarai tunda an ka fara da yaro biyar karatun yaro biyar yanzu har mun kai ga yaro wimil wani abu mm. kenan kun san dai za a ke an samu ci gaba mm. ko da dai akwai dan matsaloli kaɗan yadda muka gaya muku mm. babban matsala wanda muke gani in dai an an yi abin ganshi za mu an daidaita matsalan nan tun cikin gida ya kamata yara wanda suke da nakasa da wanda ba su da nakasa a ware musu kai a nuna musu da na kasa ba ciwo na ba mm. ba wani abu na ba wato ana iya jure eh, waɗannan wato gowa da yara yara ah. in dai tun gida ka koya ma yararka in ka ga yaro mai nakasa ga abin da ya kamata ka yi mm. shi ba ka gudun shi ba mm. to in sun taho lakwal ba su samun masa kuma madam maryama ta ce kada uwaye su rika boye waɗannan yara nasu wa'an da gaskiyar shi tun da nan ya mai mun samu ma uwaye wanda suka boye yaran su waɗanda ba su a ga ɗiyansu suna to ai matsala ce kau to kun shi yasa nake sensibilization ne ya kamata wayar da kan jama'a kenan a wayar da kan eh, jama'a nagode madan eh, eh, malam eh, sumaila farka shin waɗannan eh, matsaloli suke hana aiwatar da wasu ƙudurori da Nijar ta taɓa hannu wajen ƙara kyautata makomar waɗannan yara to kasan akwai ka'idodi akwai matakai mai a yi aiki da su hmm. nan ne adda nan ne matsala matsala to mine ne rashin kuɗi ne ga ƙasa ko kuma da rashin niyya ce ta eh, magabata da duka masu ruwa da tsaki mai wa akwai guda biyun amma inda akwai shawara insha Allah mun ci nasara cikin wannan gonar kaga mun fara samu dama shugaba ya tarbe mu prime minister ya tarbe mu eh, assembly national su tarbe mu muna gani in dai mun fa'inta juna mhm. to mun daidaita mu ga wadda za mu yi yanzu eh, kuna ganin kuma duka waɗannan yara ɓangarori daban-daban masu eh, na kasa iri daban-daban duka ba su da matsala ta samun shiga tare da sauran jama'a a cikin rayuwarsu ta yau da kullum musamman kan neman ilimin su wayanda aka fara da su shekarun baya kamar makafi da mhm. kurame alhamdulillah amma wajen kurame kaga fa tun shekara dubu da dari tara da tamanin sai bana aka fara samun masu bakaloreya. kuma shi guda ne guda kawai cikin Nijar eh alhali kuwa wajen makafi ba iyaka ka. yanzu muna da makafi masu masta. masu lisans. masu baka da breve ba a kawo zankensu kuma suna nan suna ga aiki Wato... Amma su shekara arba'in kenan da ake kula da su, ko ba haka ba. Wato saura su ma ya kamata su ma a kula da su su eh, ma. ya kamata Eh, madam abdullahi ta kawo zancen taro da za a yi hmm. sai a duba wajen makafi a duba wajen kurame yaya sun yi don sun samu wannan cin hmm. gaban nan hmm. don a duba a yi Uh, example. A ba da ya kasance misali ga eh, saura su ma a mai da hankali kan su su samu makoma mai eh. haske. Na gode Malam Sumaila Farka. Madan Rahinatu shin wani bukatu ne waɗannan yara suke da suke da a cikin idan ana so su samu ci gaba. Waɗannan bukatu ne nasu na gaske. bukatun na harko dai ya kamata yaro a bashi kaman affection mhm, a nuna mishi kauna mm. in yaro ya shiga cikin lokal metri ya kula da shi mm. eh, sauran yara suka kula da shi dole na yaro zai yi karatu in mun dauki kamar misali wajen murnar yara kamar duk rana da aka hidda ma yara mm. kamar journée de l'enfant africain muna zuwa cikin lokal-lokal sai mu yi wasa tare da yara masu nakasa da yara wanda ba su da nakasa sai a yi konkur tsakanin su mm. duk wanda ya samu ya abin ga ya ci gaba sai mu mm. ba shi wato akwai cuɗanya dai tsakanin waɗannan madalla to wannan yana sa yara guda dai wanda bai da nakasa zai ki a kaman kaka yaron nan nakasa gare mm. shi amma ya samu firi ni ban samu ba shi ko yaro mai nakasa yana ce na ji daɗi yau ko da nakasa Mm. na ci gaba. Eh, akwai gogayya dai ta neman ilimi ta Me yasa muke yi haka nan ɗan eh. saboda yaro ya samu shi ma ya manta da na kasa shi in yana cikin lokal in nan. Na gode madam. Eh malam eh, Sumaila ya kuke ganin komi zai zo daidai a game da ilimin yara masu fama da na kasa a cikin wannan kasa ta mishin makoma ta su da haske a nan gaba. Ni a nawa gani inda nake. Mm. <laughs> Ni ma mutum mai kasa ne. Eh, bai hana in yi karatu ko kasashen waje mhm. bai hana in ba da ilimi a nan Nijar har yanzu shekara biyar da rabi da ke na yi ritaya mm. in dai an samu mutanen da sun iya aikinsu mhm. suna son aikinsu don ka san ilimi na daban mutum shi so aikin shi na daban mhm. in dai an hada duk ababen nan gurin guda mm. an uwayen uwayen yara uwayen yara an taimaka musu an wayar da kansu mhm. don babban matsala nan ne ya ci wasu uwayen in sun samu yaro mai nakasa sai su dauke shi kamar kaya wato a dauke shi kamar a mai da shi wata saniyar ware eh, eh. Mm. alhali kuwa yaron nan bai ma tambaya ya zo duniya kuma Allah shi shi kadai ya san inda zai sa albarkansa haka yanzu mutanen masu nakasa nawa ne gaci da masu lafiya sosai akwai su ka gane ko na gane sosai to harakal fa'inta ne in dai mutanen kowa ya yi aiki da imani mhm. da soyayya mm in to insha Allah komi na zuwa da na gode amma da akwai wani kira ko sako eh, a gurguje to kira da zan yi dai bisa kan sensibilisation da mm bisa kan a waye ma mutane kai a waye ma mushanni uwayen yara da yara su da kansu inda an samu an yi sensibilization inna a ko'ina insha Allah yara masu nakasa nan zuwa gaba za su yi karatu yadda aka so. Wato su maza su taimaka ma ƙasa wajen ci gaba. Insha Allah. Na gode ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu wadda ta mai da hankali kan wato samun ilimi mai nagarta mai fa'ida ga yara masu fama da nakasa a wannan ƙasa ta mutan jihar wani ci gaba ne aka samu waɗannan ƙalubaloli na ake cin karo da su da kuma ya za a gyarawa domin makomarsu ta kasance mai kyau a nan gaba. Eh, kun dai malaman da muka tattauna da su a wannan mahara ta yau mun samu dan abdullahi maryama wadda take a nan da eh, cibiyar wato ilimin firamare a wannan kasa ta tanjar eh, da ke kula da ba da ilimi ga kowa da kowa wato mun gode wadda muka same ta a tawar tarfo a kai tsaye sannan kuma a nan ɗakin magana mm, mun samu malam sumaila farka eh, na ƙungiyar nan ta wato mm, mutane masu karancin ilimi ko ragowar ilimi na wannan kungiya ta to NPPDI e a wannan ƙasa ta ta Nijar sannan kuma muka samu malama Rahinatu Sunna wato mamba ta ƙungiyar nan ta murna yara abinda zamu ci a dunkule wato ya kamata uwaye masu da ke da 'ya'ya masu nakasa kada su ce wannan eh, wato nauyi ne gare su a'a gwamnatin Nijar da kungiyoyi da dama sun ware hanyoyin da waɗannan yara za su samu ilimi kawai sauran yara a wannan ƙasa ta mutan jira abin da suke fata waɗannan yara a ba su shine a nuna musu ƙauna da soyayya wannan zai ba su ƙarfi domin samun ilimi kawai sauran yara a madadin malam Hassan da ya taimaka mini Usaini da ya taimaka mini a bisa kan injin ni mamma ada nake ce da ku sai kuma na lokaci idan Allah kai mu.